أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معربون ما يأتيهم ذكر من محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وعسروا النجي الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم قرية أهلكناها عفوا وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا ترقبوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حسيدا خالدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وهي تقصد لأن من قوة من قوته إلى دعوه ذلك وبكت ونصر على محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيومنا يوم الجمعة biyar da wani rabi'u ne tsani hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin miladiya a wannan masallaci namu mai albarka mai ɗumbin tarihi masallacin shek jibril umar jibril wanda aka fi sani da masallacin turayen masallacin ƙungiyarmu mai albarka ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna masallacin gwagwarmaya malam Anas a wajen sanarwa ya ce masallacin gadon kai shine masallacin gwagwarmaya to amma masallacin turayen ya fi masallacin gadon kai amsa sunan masallacin gwagwarmaya ko ba komai turayen ita ta haifi gadon kaya domin malaminmu Allah ya ji kansa da rahama Sheikh Jafar Mahmud Adam kamar yadda kowa ya sani shine liman na biyu a wannan masallacin marigayi Sheikh Jibril Umar Jibril wanda shine liman na farko mai biye masa shine Sheikh Jafar Mahmud Adam duk Allah ya ji kansa da rahama a gurguje yan uwa duk wa'azin da za a yi an yi duk abin da ya kamata a faɗa an faɗa illa iyaka ni ɗauraya zan yi da farko mu sani mu al'umar wa'azi ce kamar yadda annabawa baki ɗayansu al'umar wa'azi ce ba wani annabi da Allah subhanahu Ta'ala ya turo shi duniya da wata muhimmar da ta wuce wa'azi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana matsayin wa ba wa'azin ba tukun alaramma <laughs> a yin wa'azin tukuna a farko bangiji subhanahu wa ta'ala yake wa in min ummatin إلا ثلاثيها نذير وإن أمة إلا ثلاثيها نذير باب وتأل أمة فاتيتي لأك فهمي وأذي أشكنتا معنى النبي لأك سوره مهمة شيني وأذي وصلنا الله سبحانه وتعالى يكي ولكل قوم ولكل قول هاد قوة الأمة الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد الله يكي ولكل أمة عنده Ubangiji ya ce babu wata al'umma face a cikinta akwai mai shiryarwa. Mai shiryarwa shi ne dai nazir shi ne dai hal. Wannan idan ka ɗauki annabawan a ɗaiɗaikunsu to sannan Allah subhanahu wata'ala ya dunkule su baki daya ya yi musu kudin gore ya ce wannan shine muhimmar su shine abin da suka zo yi ubangiji subhanahu wata'ala ya ce rusulan mu mubashirina rusulan na mubashirina wa munzirina bi alla yakuna lin-nasi 'alaykum hujja 'ala Allah 'ala Allah hujjatun ba'da rusul وكان الله عزيزا حكيما ce rusulan. manzanni kenan na masu albishir ma'ana cikin abin da suke na wa'azi akwai gaya wa mutane abin da zai faranta musu rai shine batun imani da batun aljanna da batun dukkanin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya tanadar ga waɗanda suka bi wannan tafarki na imani sannan kuma wa munzirin annabawa masu gargadi ne gargadi shine tsoratar da mutum wa Allah tsoratar da mutum girman laifin shirka tsoratar da mutum makoma mummuna ta wanda ya mutu akan wannan mummunan tafarki na shirka Allah subhanahu wa ta'ala mu 'yan izala ne mu ahlus sunna ne mu salafiya ne mu wahabiya ne mu al'umar wa'azi ne wannan shine babban sakonmu duk wani ɗan izala ya san asalin abin da izala ta gina a kansa shine mai wa'azi ba wani abu da aka san izala da shi in ba wa'azi ba to da muna nan akan wannan mabda'i namu muna nan akan wannan asali namu wannan wa'azin da iyayenmu da kakanninmu suka fare shi a wannan kungiya mai albarka an nace kakanninmu irin su Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ji kanka da rama irin su Sheikh Lawal Abubakar Kaduna irin su Sheikh Ismail Idris da dukkanin sauran waɗanda suka jagoranci wannan kungiya tun farkon kafuwarta da waɗanda suka biyo bayansu wannan shine asalin abin da ya haɗa mu babu dangin iya babu na baba amma musulunci ya haɗa mu wanda wannan musuluncin ya fi dangantakar iya ya fi dangantakar baba mu muna alfahari da wannan shi yasa za ka ga waɗannan manya-manyan malaman namu in ma an tashi kiransu ba a dangana su zuwa ga garuruwansu alhalin kuma suna da garuruwa saboda me saboda musulunci bai san wannan ba zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana a majalisarsa a Madina wanda kun san annabi ya zo Madina ya tarar da mutanen Madina suna da fada na kabilanci suna da fada na san kai fada na ƙinta, fada na ƴan garanci to amma Allah subhanahu wataala albarkar zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk aka karkade wannan aka zo aka haɗu shine Allah yake gaya mana والذي أيدك بنصره والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم Allah ya ce da manzan Allah huwan ayyada ayyadaka bi nasrihi Allah shine ya taimake ka da taimakonsa ko ya karfafe ka da taimakonsa domin in ba taimakon Allah ba manzan Allah shi kadai daukan nauyin sakon duk duniya ya masa nauyi amma tunda Allah ya dafa masa to magana ta kare to amma shi Allah bisa ga ka'idarsa duk abin da zai yana sa sababi ubangiji yana da damar ya ce wani koshi amma sai ya fara cin abinci ubangiji yana da damar ya ce wani zama mai kuɗi amma sai ya yi sana'a ubangiji yana da damar ya ce wani yi ilimi amma sai ya yi karatu dan Allah komai ya sanya masa sababi to da haka sababin nasarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake so ya faɗa mana anan na farko taimakon da Allah ya masa mu ma Allah ka taimake mu kuma Allah ba zai taimake mu ba sai in mun taimaki Allah domin Allah ya kafa mana sharafi in tansurullaha yansur ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wa la yansuranna Allah wa la yansuranna Allah man yansuruhu Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa dan da suka yi imani in tansurullaha in kun taimaki Allah yansurkum shi ma zai taimake ku domin shi ka'idar Allah yi min ne in yi min ummaka. maka aw hu bi ahadi ufi bi ahadikum uzkuruni azkurkum an gane ko haka ne ita ce ka'idar Allah ku taimaki Allah Allah ya taimake ku menene taimakon Allah ka taimaki addinin addininsa wato wani abin da zai baka mamaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda addinin Allah shine damuwarsa to shi kuma Allah zai ɗauke masa damuwar duniya shi yasa sau da dama malamai sukan yi kwarjini ka ɗauka suna da miliyoyi a akawun amma wallahi wani kuɗin da zai ci abincin ranar sai da dabaru amma Allah ya sa masa kwarjini da tsoro a idan mutane bai cin ba amma kuma tinsa ya kumbura ban kuma ce karya su ba wannan yana daga cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ya isar maka dukkan wata damuwa ko ya ɗauke maka ita ko kuma da tazo zai tafi da ita zai bige maka ita to don haka ya 'yan uwa wannan bai taƙaita akan malamai ba kaɗai akan kowa da kowa ne a inda kake ka taimaki Allah ma'aikacin gwamnati ne kai ɗan kasuwa ne kai mai sana'ar hannu ne kai ka taimaki Allah ya za ka taimaki Allah da farko ka kiyaye ka'idojin Allah a sana'arka ka kiyaye amana ka kiyaye dukkan wani sharaɗi da ka'ida da aka ɗauke ka na gudanar da wannan aiki to kai ma za ka ga taimakon Allah ba wani taimako da Allah subhanahu wataala yake nema a wajen mu sama da wannan in muka lura da kyau sai mu ga taimakon ma taimakon kanmu ne da kanmu an gane ko to da haka ubangiji subhanahu wataala zai taimake mu in mun taimake kanmu zai taimake mu in mun taimake shi shine mun bi ka'idojinsa da dukkanin abin da ya sa mana na dokokin yi na yi bari na bari wannan shine ka'ida ta farko da Allah subhanahu wata'ala ya taimaki annabi da ita manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba abin da ke gaban sa sama da addinin Allah ba irin tayin da ba a manzo Allah ba a duniya akan ya bar da'awa yace wallahi in duk abin da kuke ganin za ku bani a duniya zai kai ku ɗauko rana ku ɗora ta a hannuna na dama ku ɗauko wata ku ɗora shi a hannuna na hagu ya zama ni nake juya duniya in dai wannan shine kololuwar matsayin da ɗan adam zai iya takawa ku yi min wannan akan in bar wannan al'amari wallahi ba zan bana ba zan daina ba sai dai ko Allah ya cika shi ko in mutu a kansa kaga wannan ya nuna manzo Allah sun salama kololuwar sa da damuwarsa shine Allah shi yasa shi ma Allah kololuwar sa da damuwarsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ya yan uwa kada mu sakaci kada mu kafa a gwiwa wajen dorawa daga inda annabawa suka tsaya wajen saƙon da'awa ubangiji subhanahu ta'ala ya gaya mana wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa yafi daɗin magana sama da wanda yake kiran mutane zuwa ga Allah duk wani mai lacca da kasani sani a duniya laccarsa kimarta da darajarta ba ta kai lattar wa'azin abu Allah ba a dina Allah a tsaye da tauhidi a guje wa shirka a tsaye da sunna a gujewa wa bid'a wannan shi ne topic ɗin da ya fi kowane topic domin shi ne topic ɗin da Allah yake nannaga mana shi da kansa a ƙur'ani. shi ne topic ɗin da annabawa duka suka zo suka nannaga mana shi a ƙur'ani. shi ne topic ɗin da annabawa suke tura jakadu suke cewa a je a tunatar da mutane shi maza Allah ya tura Mu'azu dan Jabal ya tura Abdullahi dan Abbas duk ƙasar Yaman ce za ku je wajen mutane da suke ma'abuta littafi farkon abin da za ku kiraye su zuwa gare shi shine su aika Allah kafin komai kafin sallah kafin zakka kafin azumi kafin bin iyaye kafin amana a fara nuna wa mutane waye Allah su san waye su me haƙƙin da yake da shi a kansu don me ma ya su wannan shine kololuwar abin da ya kamata dukkan musulmi ya ɗauki sakonsa malamai suna iya su a masallatai kuma bai kamata abin ya takaitu zuwa masallatai ba kaɗai ya kamata har cikin unguwanni a rinka shiga wanda wannan shi ne sakon wannan uwar kungiya ta mu mai albarka za ku ga izala tana da wa'azi na shekara izala tana da wa'azi na ƙasa tana da wa'azi na jiha tana da wa'azi na lokal gamma ga mu jikokin izala don mu ba ma ce ma 'ya'yan izala ba jikokin izala kamar yadda mala abubakar gumi da aka ce da shi ai kai ɗan izala da ya ce ni a izala aka ce wai umarni da sunna da hana bid'a yake to in haka ne ni uban izala na ba dan izala ba shi to in kuma da abubakar kuma ya ce shi uban izala na to mu kuma jikokin izala na to da wannan wa'azi ya yan uwa shine abin da ake ta yi ba dare ba rana za ku ga ɗaliban ilimi suna son ya darusa a masallatai lokaci lokaci wanda wannan yana daga cikin mafi girman saƙon da masallatai suke bayarwa in ka cire saƙon sallah duk masallacin da sallah kaɗai ake a rufe shi a fita wannan masallaci ba rayayyen masallaci ne ba domin manzo Allah a masallacinsa ba sallah kawai ne ya fita ba cikin duk maganganun da malamai magabata suka faɗa mana nan masallacin annabi shine komai sadi dan abi abiwa da aka tura shi kasar iraki da mutanen iraki suka so su yi masa yarfe da sayyidina umar ya tura jakadu yan kwamiti su je su yi masa bincike masallaci aka tafi da haka masallatan mu na izala masallatai ne rayayyu raya su da karatu raya su da kwamitocin sulhu raya su da kwamitocin yaɗa wayar da kai a ƙarshe-ƙarshen nan barista isa yake gaya mana guguwa da ta taso mana kwana-kwanan nan ta maganar zanga-zangar yan sai da ƙungiyar shari'a supreme council for shari'a ta ƙasa baki ɗaya ta ga ya kamata lalle a taro limamai maza-maza a gurguje a ɗauki matsaya a nuna wa gwamnati abubuwan da ake wanda bai dace ba a ba wa gwamnati shawarwari game da wannan hukuma ta sa ta 'yan sanda ga abin da ya kamata sannan a yi alatir da wannan zanga-zanga domin ba za ta haifa mana da mai ido ba kaga wannan abu ne wanda yake yana daga cikin ayyukan masallatai ba kawai a yi sallah a rufe masallaci a tafi ba kuma masallatan nan ba za su rayu ba sai da ni sai da kai sai da al'ummar musulmi baki daya masallaci dakin Allah ne wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يصبه له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ذاك يا أموا shi yasa zamu ga inda akwai mutumin da zai iya raye masallaci shi kadai manzo Allah sallallahu alaihi ya isa amma manzo Allah lokacin da zai gina masallacin sa sahabbai suna daukar bulo duk da shi yasa kudi ya siya filin amma sahabbai suna daukar bulo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya gina masallacin sa wani kafinta ne ya gino masa mambari kuma ya kawo masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gina masallaci wani kuma yazo ya dauki dawainiyar sharan masallaci har ma muna karanta hadisan matar da take share masallaci wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi na bi ba ta nan ya tambaya ya take aka ce ta yi rashin lafiya ya ce to lallai ku kai ni in duba ta aka je aka duba ta manzo Allah to in ta rasu ku sanar da ni ni zan mata sallah da daddare ta rasu sahabbai suka je suka binne ta asuba tana yi annabi ya fito sallah farkon abin da ya fara tambaya bayan idan da sallah ya labarin matan nan suka ce ai ta mutu yace me yasa ba ku sanar da ni ba ba na ce in ta mutu ku gaya min ba suka ce mun ga dare yayi kuma dan mata ne sharar masallaci wace ce ita sai mun fito da kai ce a'a ku kai ni ta in mata sallah abin da wannan yake nuna wa hidimar liman bata isa ba kadai a masallaci sai da hidimar mai shara domin liman wata muhimma yake bayarwa wata dama ce Allah ya bashi mai shara ma wata muhimma yake bayarwa shi ma wata dama ce Allah ya bashi liman ba zai iya shara ba kila mai shara ba zai iya limanci ba shi yasa Allah ya haɗa mu don mu aiki tare kada mu raina matsayin junanmu kada mu raina gudunmawar junanmu kowa yana da gudunmawar da zai bayar kuma wallahi duk girman liman duk da yana hawa mun bari in bai yi dan Allah ba wallahi mai ta da inji mai shara sai su shiga aljanna shi bai shiga ba ba ruwan Allah da cewa kai ne liman a masallaci kaza kai ne wani a masallaci kaza wani abu ne daban ubangiji ya baka dama ne ya gaya za ka yi abin da ya dace ba za ka yi abin da ya dace ba wannan uwanka ya yi uwa kamar yadda na gaya mana wannan uwa kungiya ta mu mai albarka dole dole ne mu yaba wa iyayenmu da muka tarar suna cikin wannan hidima wata rana bari in gaya muku na taba wata hudu ba a masallacin nan ina idarwa wani da ya same ni a sama yace kai wannan yaro Allah ya muku albarka ba don wannan kungiyar taku ba da yanzu ba a san me ake bautawa a arewacin najeriya ba yau rugujin izala da faɗi tashinta na wa'azi ya sanya wasu suna son su yi ɓamɓar ma tsoro suke saboda za a tanka musu a da ba a tankawa a da duk abin da suka faɗa za a ce mm, mm. amma yanzu in suka faɗi abin to sai sun dawo suna ina ma ban faɗa ba me ya ja mutane kansu ya waye an karantar da su ayoyi an karantar da su hadisai a da labari kawai ake baka ba aya ba hadisi kuma baka isa kai tambaya ba qur'ani duk da kaulin faklun ne magana ce rarrababbiya wa ma huwa bil hadal ba so ki su a ciki babu zaurance amma duk da haka Allah yake fasalu ayi tambaya da haka muna godiya ga wannan uwar kungiya ta mu da dukkanin shugabanninta muna fatan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da musu jangora ya riko da hannuwansu amma kamar yadda kuka sani na saba faɗa ni ban taɓa cewa dan ni ɗan izala bane yana nufin na fi kowa gaskiya na fi kowa daidai a wannan kuskure ne ƙungiyanci haramun ne ƙungiya halal ce ƙungiyanci shine ka ce duk mutumin da ya yi daidai in ba ɗan ƙungiyarka ba ne banza ne duk mutumin da ba ɗan ƙungiyarka ba ba zai daidai ba kuskure ne wannan kungiyarka za ta iya daidai za ta iya kuskure mutane ne a cikinta ba mala'iku ba wata kungiyar ma za ta iya daidai za ta iya kuskure mutane ne ba mala'iku ba shi yasa ƙa'ida ta Allah subhanahu wataala ita ce adalci yahudawa kansu in suka yi adalci Allah zai ce sun yi daidai a nan laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun yahuda Allah zai ce wa min ahlil kitabi man in ta'amanu bi dinarin yu'addihi ilayhi من إن تأمنه بإنقار لا يؤدي بإنقار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه كأنا أقول عدلت ليك وانا ubangiji ya ce duk yahuda ba dukan su ne maha'inta ba to yanzu mu sai mu zo mu ce duk dan izala tsarkakakke ne ba gaskiya bane wannan amma mu gaya wa kanmu gaskiya daman mun haɗu ne dan mu taho mu gyara ba haushe ya ce gyara kayanka baya zama sauke mara da haka wannan uwar kungiya mu mai albarka Allah ya saka mata da alkhairi da yawa wasu munanan ayyukan mu kila ma nawa sun kori wasu daga izala kila ma nawa wani yana jin haushin ya dingina shi ma da izala to dan Allah ya dan uwa kai mana adalci izala daban in izala daban in kai mu'amala da dan izala ya maka ba daidai ba kar kai wa in izala kudin goro kai muka adalci irin wancan adalcin da Allah ya ce idilu ko aqrabu lit taqwa muna yaba wa shugabanninmu kuma mune musu fatan alkhairi kuma mune musu fatan Allah subhanahu wata'ala ya musu jagoranci ya riko da hannuwansu muna jan hankalin dukkanin wani dan izala ya san girman dan uwansa ya mutunta dan uwansa mu fahimci juna mu ɗauki saƙon annabta mu shiga gari mu yaɗa shi ne kawai manzala ce ballibu anni walau aya duk inda kake ka isar min da sakona ko na aya ɗaya ka iya magabatanmu a cikin wannan tafarki Allah maɗaukin sarki ya ji kansu da rahama Allah ya saka musu da alkhairi shek Jibril Umar Jibril da masu masaukinsa da shek Ja'far Mahmud Adam da wanda suka biyo bayan su da dukkanin jama'un da ake maya tare da su kowa Allah ya san kokarin sa muna fata Allah ya tsarkake mana niyoyin mu Allah madaukakin sarki ya hada mu akan daidai ya ba mu ikon aikata daidai ya sa muku ƙarfin zuciyoyinmu malamai sun yi maganganu masu ratsa zuciya tarbiyyar kai wa'azi ba shine ka gaya wani laifinsa ba kai ma ka gaya wa kanka da kanka gaskiya to sau da dama ne wa'azi yana wa'azi shi kansa bulala yake wa kansa kuma yana daga cikin abin da ke sawa wa'azi albarka mai wa'azin ya zama yana kwatantawa abdullahi dan abbas wani mutum ya zo ya ce masa zan yi wa'azi Tun da sana'ar annabawa ce ya ce to abu guda uku zaka kiyaye in baka kiyaye su ba to ka sani tsaraici ka yi wa kanka kamar ka zo ne tsakiyar kasuwa ka tube wa kanka da ka gama kunyata kanka sai karanto masa ayoyi guda uku aya ta farko cikin suratul baqara ubangiji yace ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun yanzu ka rinka cewa mutane su daidai ku ba ku yi ba ku da hankali ne abin nufi ka ce ai daidai kai ka ƙi alamar ce ta ne rashin hankali domin ita hauka iri-iri ce za ka iya samun mutum ya yi shiga kyakkyawa tsaf amma kuma hankalin akwai matsala to na daga ciki mutum ya zama malami amma baya kwatanta iliminsa ba wai ka ce sai malami ya yi ɗari bisa ɗari ba malami ma ɗan adam ne kamar kowa amma aƙalla a samu kana kwatantawa aya ta biyu cikin suratu hud game da annabi shu'aib wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib annabi shu'aib yace da mutanansa ba ina son in ce muku ku daidai bane ni kuma in rinka zagayawa ina sabawa abinda nake so shine mu haɗu mu gyara duka amma ga mankatari na sai ga Allah da shi na dogara kuma gare shi nake mai da al'amurana aya ta uku cikin suratu safi ubangiji subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'al ya ku wadanda suka yi imani dan me kuke fadar abin da ba ku aikatawa babban laifi ne a wajen Allah ku rinka fadar abin da kuma ba ku aikatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar lahira 'yan wuta suna tsaka da wuta ane musu azaba amma kallo zai koma sama za su komo suna kallon wani saboda za su ga azabarsa ta fita su idan suka bincika suka sai su ga malamin su ne da yake umartar su shi kan saboda azaba hanjin cikin sa ya burbo ya fito waje yana cewa yawa a cikin wuta sai a ce ah yau ba kai ne kake ce mana kaza ba ka yi ba kake ce mana mu kaza mu bar kaza ba sai ce eh na kasance ina cewa ku yi amma ni ba na yi saka ya yan uwa mu ji tsoron Allah mu yi kokarin kwatanta ilimin mu da ayyukan mu Allah zai mana albarka a cikin rayuwa duk lokacin da za mu yi wa'azi magana tauhidi ta zama ita ce a farko domin ita ce ginshiki ita ce uwa uba ginshiki uwa uba duk annabawa kan su ce komai sai da suke magana akan tauhidi Allah madaukakin sarki ka raya mu da tauhidi Allah madaukakin sarki ka kashe mu akan tauhidi Allah madaukakin sarki ka tashe mu a cikin masu tauhidi ya yan uwa dole ne mu godiya ta musamman musamman ga uwar kungiyar mu ta wannan jihar mai albarka ƙarƙashin Profesa Abdalla Salih kisa, Kuma dole mu gangaro da godiyarmu zuwa ga shugabanmu na ƙaramar hukumar fage, Alhaji Musa Abdullahi Fari da dukkanin 'yan kabinet ɗinsu baki ɗaya. Sannan kuma mi muku wani alkawari. Alkawari na farko shine in Allah ya yarda wa'azin izala dai a ƙaramar hukumar fage tunda muna cikin esko na fage. ko mun rinka yi wa mu allura kenan sai sun ci gaba da yinsa ya sa ma za ku ga yanzu tashin farko aka ce wa'azi sati biyu mai zuwa shine a masallacin fakafa wanda shi ma yana karkashin karamar hukumar fage kuma wa'azi ba zai takaita iya cikin garin kano ba yan uwanmu da iyayenmu na karkara suna matukar bukatar mu da haka insha Allah take da mun yi wa'azin fakafa yau to washe gari kuma za mu fita lokar gamman ta wajen kano kuma in Allah ya dadi bayan sati bibi za mu ci gaba da yin wannan aiki Allah madaukakin sarki ya karfafi gwiwar mu akan wannan aiki Allah madaukakin sarki ya ja mana gora a cikin wannan aiki Allah ya ba mu hakurin zama da juna ya ƴan uwa mu zama tsintsiya madaurin ki daya mu zama tsintsiya madaurin ki daya manufar mu daya ce sakon mu daya ne shugaban mu guda ne mu yi haƙuri da zamantakewa da juna don mu ci ribar zaman tare mu yi haƙuri da zamantakewa da juna da kurakuran juna don mu yi da saƙon Allah da saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam wannan masallaci namu mai albarka masallaci ne wanda ba yadda za a yi kafaɗi gwagwarmayar izala gwagwarmayar da'awa a garin Kano ba kai magana akan masallacin tawayen ba wasu daga cikin manya-manyan malamanmu wanda duk sun ba da gudunmawa a wannan masallaci sun yi taimana irshadi da nasihohi akan dolan dole mu yi haƙuri da ire-iren gwagwarmaya da za mu ci karo da ita a wannan masallaci mai albarka duk wanda ya rayu a turayen ya san cewa turayen gidan gwagwarmaya ce kuma turayen masallaci ne na al'umma al'umma ce ta haɗu ta gina shi dan haka dole dole ne al'umma ta haɗu wajen ta raya shi duk wanda zai kawo gudunmawa ya kawo tafiya tare ba a buƙatar ta rago ya tafi ya bar wani a baya ba za mu manta da gudunmawar malamanmu na masu rai ba kamar irin malam abba adam koki inda shi ma a wannan tafiya har Allah ya jarabe shi da yawa waɗansu sun ɗauka malam abba da larurar kafa aka haife shi ba da larurar kafa aka haifi malam abba ba amma kai kawon wa'azin izala ya samu matsalar kafa kaga wannan ba za ka manta da gudunmawarsu da su ba malam aminu ibrahim daurawa littattafan da ya sauke a wannan masallacin bila adadin da yawa ɗalibai sun amfana ba za mu manta a tarayin da gudunmawar ire-iren waɗannan malamai ba ga uwa uba malam abubakar Hussaini fage wanda shi gida ne ba za mu manta da gudunmuwar ire-iren waɗannan mutane ba a tafiya ta wannan majalisi da wannan ƙungiya a wannan jiha ta mu kai ma a ƙafa baki ɗaya yadda kake ƙoƙarin tunawa da na gabanka da yi musu addu'a da fatan alkhairi shi zai sa kai ma in ka tafi a tuna da kai ko ba daɗe ko ba jima kamar yadda malam jafar ya faɗa wannan kujerar wata ran mu ne a kanta ba mun san lokacin da malam jafar yake faɗar wannan maganar mun muna ƙasa a gabansa amma yau ɗin gashi ta tabbata yau gashi ɗin ba shi ba ne a kan kujerar wasu ne ɗalibansa ne kuma wallahi wata rana za mu tafi wasu ne za su zo su mu abin alfaharinmu ne wannan abin alfaharinmu ne bahaushe ya ce ba don mai koyo ba ya gani ya ƙare ta gani ya ƙare Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon barka ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta kafin in sauka da kan wannan abin magana mai albarka sai na yi godiya ta musamman ga DPO na karamar hukumar fage wanda yana ba da gudunmawa matuka wajen ganin masallacin nan ya gudana yadda ya kamata a ranakun karatu da kuma a ranakun sallar juma'a wanda ko yanzu muna shigowa kan mu iso za ku ga jami'in 'yan sanda ya biyo mu ya ce dpo ya turo su ya ce su yi patrol a wannan yankin ai karatu lafiya a tashi lafiya allah ya saka masa da alkhairi haka jami'in ss na karamar wannan hukuma suna ba mu gudunmawa kwarai da gaske to haka nan mai girma ciyaman ɗin ƙaramar hukuma duk da cewa magana a fili take ɗan ɗariƙar tijjaniya ne ko mu kuma yan izala ne to dama haka ka'idar rayuwa take idan Allah ya baka mulki kasancewa kowa naka ne da ɗan izala da ɗan ɗariƙa in ka zama ciyaman kai uban kowa ne to da haka wannan yana nuna mana cewa abubuwa a fage alhamdulillahi suna gyaruwa suna saituwa kuma kamar yadda sau da dama na kan gaya wa kaina kuma na kan gaya wasu Allah subhanahu wata'ala yi wa Kano albarka a Afirka baki ɗaya musamman kuma in ka shigo Najeriya to haka a cikin Kano kuma Allah ya yi wa fage albarka da yawan zakakuran mutane na Kano zaka samu daga ina suka fita fage ni dai ba a fage aka haife ni ba amma yanzu nayi kaka gida a fage kamar yadda malam jafar yake faɗa shi ba ɗan kano ba ne amma ya yi kaka gida a kano allah maɗaukakin sarki ya samu dacewa salamu alaikum wa rahmatullahi jiki da kuma shiga cikin zuciya akwai sanarwa kamar yadda muka yi wasu a baya ga sanarwa masallacin bilal ibn abi rabah da ke sabon fegi layin baban gwarza kusa da rugoji hotoron arewa suna gayyatar musulmi gagarumar lacca da za a gabatar jibi litinin wanda malin lawan abubakar zai gabatar a wannan masallacin bayan magariba a masallacin bilal da ke layin baban gwarza hotoran arewa a kano gb litinin da wannan muke karkare wannan karatu masu babura kafin a ɗau babur idan an idar da sallah